Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa cikin sabon darasin namu. Darasin mu na yau shine zan koya zaka canja kalar wasu ɗinka ya koma baki. Sannan abu na biyu kuma zan koya zaka kulle kanka a daina ganin ka online. na farko idan kana so ka kulle kanka a daina ganin ka online ko kuma a daina ganin ma yaushe ka hau whatsapp ko kuma ka sauka na farko za ka taba nan bayan ka taba nan sai ka taba setting bayan ka taba setting sai ka taba account bayan ka taba account sai ka taba privacy bayan ka taba privacy so a nan ne za ka taba bayan ka taba sai ka taba nobody to shikenan in da ka sa nobody ba wanda zai na ganin ka wallahi da ganin ya shaka sauka ko yaushe ka hau ba na gaba kuma shine idan kana so ka canja wasu ɗinka ya koma baki shine za ka taɓa nan bayan ka taɓa nan sai ka taɓa setting bayan ka taɓa setting sai ka taɓa chat bayan ka taɓa chat sai ka taɓa wallpaper bayan ka taɓa wallpaper sai ka taɓa solid color bayan ka taɓa solid color sai ka taɓa nan bayan ka zaɓi wannan sai ka taɓa set bayan ka taɓa set sai ka je gina ka koma back bayan ka koma back sai ka ƙara taɓa nan bayan ka taɓa nan sai ka taɓa food mode din nan bayan ka taɓa food mode sai ka taɓa universal bayan ka taɓa universal sai ka taɓa kalo bayan ka taɓa kalo sai ka taɓa universal kalo bayan ka taɓa universal kalo sai ka taɓa solid kalo bayan ka taɓa solid kalo sai ka taɓa inda baƙi yake da hannunka misali nan bayan ka taba inda baki yake da hannunka sai ka taba new color bayan ka taba sai ka zo nan background shi ma ka taba bayan ka taba background sai ka taba solid color shi ma bayan ka taba solid color shi ma sai ka taba inda baki yake bayan ka taba inda baki yake sai ka taba new color so bayan ka taba sai ka koma pack so kamar inda kuke gani gashi nan ya koma baki shi ma cikin ka shiga za ga ya koma baki sau ta ne za ka kulle kanka a daina ganin ka online da kuma yadda za ka canja kalar whatsapp ɗinka ya koma baki so kada kumanta da taba alamar subscribe da sharing da lakin mun gode